Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. A jiya Asabar an kashe wani babban janar sojan Najeriya tare da wasu sojoji uku a wani hari da mayakan kungiyar IS na Afirka ta yamma ISWAP ta kai a arewa maso gabashin kasar a cewar wasu majiyoyin ma'aikatar tsaro. Ƙungiyar ta ISWAP ta balle ne daga ƙungiyar Boko Haram shekaru biyar da suka shuɗe, kana ta ɗauki alkawalin biyayya ga ƙungiyar IS sannan tana yaƙi da sojojin Najeriya. Kakakin ma'aikatar soja Birgediya Janar Oyemma Nwachukwu ya ce dakarunsu sun fafata da mayakan ISWAP a ƙaramin hukumar Askira Uba a jihar Borno, inda aka gwabza faɗar da ta yi sanadiyar kashe 'yan bindigan da dama. Amma ya ce wani abin tausayi wani babban janar soja birgediya janar jarma zirkusu da wasu sojoji uku sun sadaukar da rayukansu ga ƙasa yayin da sojojin suka daɗa shiri kana suka fatattaki an ta'adda in ji umarciku jama'an tsaron sudan sun yi amfani da harsashe na kwarai da barkodin tsohuwa akan masu zanga-zangar rajin kafa demokaradiyya a jiya asabar sun kashe akalla mutum biyar a cewar shaidu yayin da ake gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar biyu bayan juyin mulki na kwanan nan mutum miliyan guda suka yi tattaki da kungiyar kafa demokuraɗiyya suka shirya tun lokacin da aka hambarar da gwamnatin farar hula a ranar 25 ga watan oktoba sojoji suka kwace mulkin ƙasar jami'an tsaro sun rufe gadoji zuwa tsakiyar birnin khartoum da tagwayen garuruwa da suka hada da umdurma da kuma khartoum ta arewa a lokacin da masu zanga-zangar suka fara taruwa a garuruwan sai jami'an tsaro suka zuba musu hayaki mai sa hawaye kana suka kore su suka hana su kai ga inda suka shirya haɗewa a cewar shaidun a jiya asabar jami'ai da dangi da wani dan jarida mai binciken kwakwafa a afghanistan sun tabbatar cewa wani bam da aka tayar a wata motar fasinja a kabul ya kashe wani shahararren dan jarida kana jikata wasu da dama tashin hankalin ya faru ne a kusa da wani shingen bincike na taliban a dashi barci da ke yammacin babban birnin afghanistan yankin da tsirarin shi'a suke zaune an gano dan jaridar da aka kashe da suna hamid sangani wanda yake aiki a talabijin ariana labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kusan kasashe 200 ne suka amince da yarjejeniyar sauyin yanayi a jiya asabar da nufin kiyaye wata muhimmiyar manufa a kan dumamar yanayi a duniya amma yarjejeniyar tana kuma dauke da wani sauyi da aka yi dab da ƙarshen taron lamarin da ya kawo cikas ga muhimman batutuwa game da gawayin kol Kasashe da dama ciki har da kasashen kananan tsibirai sun bayyana matukar takaicinsu game da sauyin da kasar India ta kawo a ƙarshen taron cewa za ta rage amfani da gawayin kwal a maimakon daina amfani da shi kwata-kwata, wanda shine hanya ɗaya tilo mai fidda iska mai guba. Tun da fari kasashe da dama sun yi korafi a kan kwanaki biyu na ƙarshen taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka gudanar a Glasgow a ƙasar Scotland game da yadda ba su cimma yarjejeniya cikin sauri kamar yadda ake hasashe ba, amma dai sun ce abin da suka cimma ya fi babu, ta kuma samar da ci gaba ko kuma ma a ce an yi nasara. Kasar Rasha ta ba da labarin sabbin mace-macen COVID-19 a cikin wuni guda, yayin da adadin kamuwa da coronavirus a kasar a lokacin annobar ya kai miliyan tara. karuwan mace-mace da kamuwa da cutar a cikin wuni guda ya kunno kai ne a tsakiyar watan satumba alamu na nuna abin ya ƙara yawa a makon da ya gabata amma kwamitin yaƙi da coronavirus na ƙasar ya faɗa a jiya asabar cewa mutum dubu biyu da da arba'in 1,241 ne suka mutu daga cutar wuni guda da ya gabata adadin da ya haura na ranar laraba da mutum biyu a ƙarshe hukumomi a pakistan sun ce wani samame na yaƙi da ta'addanci da kuma bam da ya tashi ya kashe akalla jami'an tsaro biyar kane jika ta wasu bakwai an yi wannan barna ce a jiya asabar a lardunan balochistan da ke kudu maso yammaci da kibar fatunkwa da ke arewa maso yammacin kasar Sashen yada labaran ma'aikatar soja ya faɗa a wata sanarwa cewa rundunar tsaron sun gudanar da aiki a garin Turbet a lardin Balochistan ne bisa wasu bayanan sirri game da wasu 'yan ta'adda masu samun taimakon kasashen waje da suke zaune a wurin. Sai dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai waɗannan hare-haren guda biyu. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. ina muku da maraba shigowa zauren VOA. har yanzu muna tattaunawa akan Najeriya da kalubalen 'yan aware. Kuma Mr. Ibrahim ne zai ci gaba da bayanansa. Ku biyo mu. In ka duba Rwanda da aka gama faɗan tsakanin Hutu a Tutsi sai Paul Kagame shugaban kasan ya ce wai ID card na kowa a cire kabilanci ba wani state ba wani Tutsi babu indigen eh, in ka tambaye mutum ma daga Rwanda yanzu menene wannan ɗin ka sai ce a ah, mai Rwandan kawai amma an mun sa kabilanci a gaba za mu ci gaba da wannan abun ba zai gama ba saboda haka gaskiya najeriya da muka gani haka ba zai rabu ba amma yadda yake tafiya kamar yadda barista ya ce wai a je yiwan a yi wannan a yi wannan sadanci zai iya raba kasa kamar yadda aka yi a southern sudan in fada fadan fada da kashe-kashe sun yawa dole international community za su sa hannu kamar yadda gaddafi ya ce wai yadda ake yawan fada can arewa ce wai a raba nigeria eh, lagos ya zama capital da abuja to saboda haka gaskiya ni a matsayina wannan na nake so duk wannan abubuwa za mu ajiye differences mu kawai za mu iya tafiya yadda ya kamata a gode to mun gode mr ibrahim bature da bayanan ka na kira ga a haɗa kai a ƙasar mu najeriya mr george omonye daniel bari mu ji daga gare ka inda na ce from last time in na ce matsalar najeriya shine siyasar hausa da fulani da indi igbo da yorubawa this big price babban yarukan nan suna matsalar najeriya da suka zo yau da nan gaba daya an zo a maganan yan ta'adara na najeriya su aka taron dangi ma inyamari wasu ma a nan abin da suka faɗa a nan nan da akwai dss ya kamata a sa su a prison din namdi kanu kwanatar sajiya a turanci wani kanan shi demagogri masu magana don kawai wansu a waje a yabe su ko kuma eh, a nan inda sa a turanci demagoguery demagogues sun magana ta appeal to sentiment na mutane ka gane ko to akwai manya kuma suka magana na manya da suka magana kamar yara akwai yara da suka magana kamar manya na so abin da barista ya faɗa yau barista ya faɗa yau ya magana kamar babban mutum kamar kamar elder ya magana yau barista ya magana yau haka ake so a ci gaba a kasa in ka duba za ka ga Najeriya din nan ba ni ba da laifi a Najeriya ɗin gaba daya ba ni ni ba laifi for the past 30 years ta wuce rigimar Najeriya gaba daya a arewa ne amma sai fito ya ce dan an fara wani abu kwana biyu a fara ya fara ifu tun ina garimin na arewa nan ba shekara da ta wuce shekara biyu ko uku ba ba rigima a ce an a ce har har har har gobe zan fara ki je zan fara ki zama ki je zan fara ma ki je zan fara mana eh ta je ko je fara ta je je birni de you ka ga ko tun ina Kano na jami'a Kano na baran university tun ina Kano ina gida sun ji a'a ana rigima me ya faru kasuwa ce a ai an wani rigima a Palestine wani su yara sun fita cikin gari suna zanga-zanga an fara kone-kone a Kano every year ina Kano from 1996 ina Kano har na gama jami'a a Kano ba shekara ne ba rigima ɗaya ko biyu a Kano 1999 sai aka zo aka ce to arewa obasanjo ya zama ya zama shugaban kasa sai aka zo aka fara siyasa wani siyasan shari'a siyasan wannan da wancan sai yan arewa suka fara shari'an su sai yan yarbawa suka ce su ma za su fara nasu eh, eh, opc akan magana shari'a na arewa saka fara kashi kashi. lokacin a garin yamarin nan ba magana wani zanga-zanga ba a garin yamarai daga baya ne wazirka ya fito shi ma fara nashi tun da ana yi a arewa ana yi a kudu ana yi a nan shi mai fara nashi sai fara a ah, masu masu nashi arewa shi shi nashi mu a Najeriya shine siyasan manyan mu na arewa gaba daya siyasan manyan babban yarukan nan siyasan kuma na kansu ne gaba daya na kansu ne a samu mulki a raba mulki ma ƴan su ma abokanin su a ci kudi a sata kudi that's the problem na Najeriya siyasan yare uku nan gaba daya shine matsalar Najeriya yanzu na biyu shine kowa ya da haki ya fito ya ce yi zanga-zanga peacefully ba fada ba ya ce iya neman wani abu hakin kowa ya Najeriya din nan akwai yaron da ya fito arewa shekaran da ya wuce kamar uku ko hudu haka sai ba da automated ma inyamurai kowa ya bar garin sa ya koma garin inyamurai ba san sunansa ba aka bar yaron ya dinga yawo a cikin gari har abuja ya zo ina press conference ya bar da automated ma inyamurai su bar arewa ya ja mitin ma a kaduna ina mitin wai kowa ya bar arewa gaba daya this is the problem kuma matsalan gaba daya matsalan neman kudi ne kawai bawa da kudi shi ne matsalar mu gaba daya kan mutum ya cire a wani abu a idon wani ya cire nashi for the past 30 years yanzu haka shekara ta tattalin yaushe ana rigima arewa gaba daya arewa mutuwa arewa boko haram fulani has been har yau ina ana rigima nan arewa sai aka bari gudan gaba daya yanzu you know aka zo aka hauka inyamure kamar su su su akwai da masu neman yancin kansu you know matsalar najeriya baka magana matsalar najeriya inda na faɗa shine siyasan hausawa da fulani na arewa siyasan yarbawa da siyasa kuma su ba su da kowa makinsu ba su shiga mulki a tara tara wansu a ci kudi ilo a kana aure a yi that's that's the problem kada a problem in kaje yanzu in kaje garin mu in kaje garin mu yanzu haka a Benue Taraba Plateau State ka je wannan wuraren su ne masu in ka hanyoyi a wurin gaba daya Faragame Road ba hanya wurin gaba daya Middle Belt nan gaba daya ka je Middle Belt don me abin da sa ne siyasar manyan nan gaba daya yara wurin su su ci kudi a bar wani a bar wani a wurin shi yasa ga wasu a wasu yanzu suna magana magana Middle Belt nan wasu su su ba ba sa da arewa ba suna arewa kuma shi yasa shi ka abu wasu a Muhammadu Bello in ka zuba in na fadaranci na ce mutum da ya zo ya fara ya zo ya raba Najeriya ba ya ne bane dan arewa ne na shi gidan oka na faɗa nan can soja ya ku sai ce oka ba dan ba ne dan tiri ba gidan oka da ya fito sai ce a raba Najeriya dan arewa ne da kai ku kudu kuma na kudu ne sai a duba me yasa mutane suke magana akan wani abubuwan ne sai a zo a zanna gaba da kan a zanna a dinga ayi magana kai magana nan a yi magana conferences kowa ya kawo magana sai a san inda za a gaba ba wai magana nan gidan rediyo kowa ya zo iya magana kaman abin da ke so a ransa sentiment wanda ba zai yi ba thank you very much To mun gode George Omonye Daniel. Yanzu zan mika na'urar magana ga Hajiya Halima Baba Ahmad. Ita ma wannan shine karanta na farko na shigowa zauren VOA. Bismillah Hajiya Halima. Jama'a Assalamu alaikum. Babban matsalar mu a ƙasar nan shine rashin sanin ya kamata rashin adalci. in ba da rashin adalci ba da ma ba za mu zauna a nan wajen ba rashin adalcin mu ne duka ya kawo mu namu da shugabannin mu saboda mu al'umma mu ya kamata ya zama masu adalci a tsakanin mu fiye da shugabannin mu mu kanmu muna cutar da kanmu da kanmu sannan kuma ta ya muke tsammanin shugabannin mu za su mana adalci ba zai yiwu ba babban matsalar mu shine rashin adalci na biyu shine idan muka zauna muna tattaunawa a tsakanin mu tattaunawa yakan koma a mai da martani akan abin da ake faɗa kowa ba zai faɗi ra'ayin shi a zauna akan ra'ayi ne ayi wasa ayi dariya har a gama abin a samu maslaha akan lamarin ba shi kuma wani abu guda ɗaya idan za a rinka tuna wasu abubuwa na baya dole za a tuna amma kuma tuna wannan wallahi shi yake illa mana zukatanmu shi yake illata mana haƙurinmu wallahi duk lokacin da aka tada magana faɗan bayafra a ƙasan nan wallahi tallahi ji nake kamar in kulla kaina a ɗaki in ta kuka saboda abin na ɓata min rai amma idan na tuna wani abu guda ɗaya to mu ma kenan da muka ji yanzu abin da muka ɗauka kuma ina na ƙasa mu idan suka ji suka taso suka samu wannan labarin muna ta abin na shi idan da bamu tashi da tarbiyyar mu hakuri tun farko ba wallahi tallahi da wannan hakurin ma bamu same shi ba Allah da kanshi ya halicce mu kabilu daban-daban domin mu auratayya tsakanin mu Allah ya haɗa mu muka zama 'yan Najeriya magana duk ya ƙare amma kowa na da ra'ayinsa kowa na da abin da yake so ba za a ce ma wani in ya ce ga abin da yake so ba za a mishi abin da yake so ba ko kuma ba za a saurare shi ba a saurare shi a bashi uzuri an bashi uzuri ya ji to amma mu muna ganin kamar mu a kungiyance mu mukan duba abin da zai zama mana mai amfani da kuma mai illa ne ba da mu tunanin abin da muke so yanzu yanzu ba saboda watakila da ya kasancewa daga baya mu da kanmu da mu iya dan dana sani akan lamarin nan saboda haka da a zauna ne a yi shawara cikin fahimta da komai da hakuri da juna idan ba hakurin nan ba adalci lokacin nan wallahi ko duk inda aka kai da wani abin ba za a samu riban abin ba saboda haka babban abin da yake gaban mu shine guda daya misali zan bada wanda muka fara nake tafiyan aikin nan da ita fiye da shekara 20 wallahi tallahi ibo ce ibo ce wallahi tallahi iba kuma ba irin gudumawanta da ta bani kan wannan aiki da nake na kungiya na ba na so a ce yau Allah ya taimake ni tana nan ta zo wajen program din nan saboda mu fahimci cewa yanda shi fa haɗin kai din nan da hakuri da junan nan shine fi mana komai a rayuwar mu yau ko a gida ne har ce da hakuri ma akan saba na zaman al'umma da ake gaba ɗaya kun gani kuma duk dan adam da kuka gan shi ko kowa na da yanda ya gaza dole idan mutum ya faɗi yanda ya zo inda ya gaza sai a bashi uzuri uzuri na da mahimmanci kwarai da gaske saboda ubangiji da kansa ma ya ba da uzuri ma iblis to ballantana mu yan adam dan Allah mu rinka yin abin da ƴaƴan mu da suke tasowa waɗanda ma ba a haife su ba za su ga abin example lokacin da rikici kaza ya taso me aka yi aka samu maslaha akan lamari kaza ai kaza aka yi to me yasa ba za mu yi kokari mu ma mu yi irin nasu ba su magabatan mu da suka yi waɗannan abubuwan suka kuma zo suka yi asabtin muka ci gaba da zama tare ai da ba su yi wannan ba da yanzu ina muke a kasar nan tun farko ma da ba Najeriya kanta gaba daya Allah ya sa mu dace kuma Allah ya ganar da mu muna godiya kwarai Halima Baba Ahmed malami na gaba Assalamu alaikum sunana Idris jabir Usman ina farin ciki da wannan zama da na zo yau aji Allah ya sa ka da alheri ni matsayi na akan wannan magana ba zai wuce abu guda ɗaya zuwa biyu ba wayanda suka samu a cikin matsalolin nan ba za su wuce mutum biyu zuwa uku ba na farko shine 'yan siyasa na biyu ne lauyoyi abin da ya sa na ce lauyoyi suna daga cikin abin da suka samu a cikin wannan matsalar shine su suke ba wa 'yan siyasa shawarwari suke interpreting laws ma 'yan siyasa su kuma 'yan siyasa abin da suke so su ji shine lauyoyi suke iya gaya musu ranka ya daɗe barista da ka zo kana tarifin constitution tsakani ga allah na ji daɗi kuma na fahimtu to irin ku nawa ne a najeriya masu wayar ma mutane kai ma processes nan da za a bi har a zo a samu araba makarantunmu suna ba da other side of the stories ne misali idan ka je makaranta in aka ce ma labarin biafra ko labarin najeriya zaka ga mutum yana faɗan abin da zai favorin nashi ne ba wai yana so ya faɗa saboda a fa'idantu abin da yake na kuskure a gyara abin da yake na banza a bari saboda mutanen baya to sai ka samu ba haka ba ne ni nan an haife ni a katsina kwata-kwata ban fi shekara uku a katsina ba na tashi na koma kalaba da iyayena sai da na kai shekara ashirin ina kalaba a nan na gama na primary school na secondary school so na haɗu da mutane a kalaba na san yaren kalaba na san komai daga nan ne na tashi na zo jos so at least a dan wacce da na yi a najeriya na shi shiga wurare da dama na san yaya mutane suke a nawa karamin kwakwalwa baka kai shekara hamsin sama ba ka iya faɗan maganar biafra ba amma kuma duk wanda zai baka labarin biyafara zai faɗa abin da zai huce mai ne a rai ba zai faɗa ma a'a ga gasken al'amari ba ga abin da ya kamata ka fahimta ga abin da bai kamata ka fahimta ba to wannan matsalar shine yau lauyoyinmu ya kamata ce su su fito su ceto. gashi gashi abin da ke faruwa su 'yan siyasan nan duk wanda ya kama duk wanda ya ji abin da bai mai ba ya zo wurin lauyoyi su lauyoyi aikin su shine su fassara fassara abin da su ba su gane ba yanzu kamar national conference da aka yi zamanin gullog me aka yi da shi ba a yi komai ba abin da aka yi shine an tara dattawa daga ko ina a ƙasar nan aka zauna kowa sai da aka ba shi dama yi magana amma ba outcome na asalin implementation na abin da aka yi a national conference ballantara mu da muke yara ba mu san me yake faruwa ba idan ku manya ba ku yi abin da ya kamata mu ma yaran muna kallo ba mu iya gyarawa ba so ni magana na nan shine Eh, barista ya kamata a ce ka wayar ma 'yan uwanka baristoci ya kamata in za su yi fassara haka su yi fassara yadda mu za mu gane ni ban taba jin wannan fassaran ba gaskiya kuma ni na yanzu na gamsu kuma na ce ma na gode Hajja allah sa ka da alheri sunana mustapha dauda a ni ba wani abu nake so in ce ba sai abu guda daya ana wa fahimtar da iya na wata tunanin iyayenmu yan arewa sun yi kokari idan da a ce yan arewa iyayenmu sun nuna mana ki da tsana turu yakin biyafara da yanzu ba a zaune lafiya amma kowa ya sani duk duniya biyafara iyamurai ne suka fara tada maganan biyafara kuma suka tada fara maganan cewa araba kasa raba kasa ato araba kasa so idan da mu ma yan arewa an tarbiyyar mu da mu a haka cewa ku tsani iyamurai ko araba kasa da ba ka sami iyamurai da shaguna a arewa ba da babu yadda za a iya murya zuwa zauna a arewa to amma iyayen mu alhamdulillah sun nuna mana cewa lalle lalle ba su fahimtar da mu cewa wai a'a wayannan makiyan mu bane a duk ba mana wannan ba nan ni in ban da a biyafara da ka jinga jin anya wallahi a bakin lalle to nake jin biyafara nan na fara jin biyafara to amma ni da babban bakin ciki na shine idan an ce ina bi kanu shi kadai ne dan biyafara sauran da su bayan biyafara ba menene suka yi akai an taɓa haɗa wani kungiya a gefen yamurai an ce wannan mumuna yaki da ina bi kanu sai rumuwa ba ma san ba taɓa yi ba ni ban taɓa ji ba amma kuma ya kamata a ce su kansu inyamuran in ma inyamuran arewan ne in ma inyamuran kudin ne su koma gidan in har ba sa son tuwa raba kasan su fara kokarin tarbiyyar yaran su irin na yadda aka mana tun mana yara cewa wa'annan ba makiyan ku ne amma duk wanda ya je kudu zai ga maka cewa an dasa musu kiyayya yan arewa wannan wanda to wanda to daidai ne kuma anan gudun ana magana ne akan yan bangare wanda suka ce za su ware shi yasa kowa yake bada nasa to magana kai ba wai lalle bane wai ka zo ka ce a saboda Bahaushe ya ce in ya muri kaza a'a ana magana ne akan abin da ya faru dan ana yaki Maiduguri ko ina wannan daban magana kuma da ake nan ana magana ne akan yan awari to su waye suka fara kawo awari nyamurai ne so ni ina ganin shawaran kawai da zan ban yamari shine wanda ba sa so a yi su fito su nuna mana ba sa so a yi bayan sun nuna mana ba sa so a yi su kafa kungiyoyin na cewa ba sa son a raba kasa idan sun yi wannan kuma sannan su koma gida su kungiyoyin tarbiyyar yaran su na kasa masu tasowa cewa wai wayannan ba muke ku bane dan haka magana raba kasa kuma ta da shi amma shirin to da suka yana mana kamar suna bin bayan ina da kanuni suna bin bayan shi kenan kuma mu haka to za mu yi tunani amma to mu ma yanzu mun taso mun ce to shi kenan a raba mu ma ba ma son yamari ana me amfanin shi to amma ni ana wa tunanin shine su in yamuran ne aiki yake kansu aiki yana kan inyamurai in har ba sa son a raba kasa su koma gida su nuna ma yan uwansu cewa bai kamata a raba kasa ba kuma ba sa su kuma su fito da murya daya su nuna ma cewa ba sa tare da ina Kano kuma ba sa son a raba kasa da waɗannan bayanai na Mustapha Dauda za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ci gaba a inda muka tsaya. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da abokan aikina da suka taya ni shirin yakan kama. Sai Solomon abu wanda ya daidaita sautin shiri. Ni Madina Dauda da na jagoranci shirin nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Birnin Abuja wani birni ne mai abun mamaki, birni ne da ya kunshi mutane daban-daban masu sana'o'i daban-daban da ayyuka daban-daban wani idan ya je an ce birnin abuja sai ya dauka cewa kamar ma'aikatan gwamnati ne kadai a cikin birnin amma za ka tadda ma'aikata masu mutane masu kananan sana'o'i a cikin birnin na abuja kamar yanzu haka ku biyo mu a hankali ga nan da wani malami mai sana'ar rake wadda yanzu nake so na zanta da shi malam ko menene sunanka sunana isyaku eh, to malam isyaku na ga kana sai da raki kamar daga wace jiha kake na jiha jigawa o kai dan jiha jigawa ne a ina a jiha jigawa kafin hausa local government o kai dan kafin hausa ne local government to me yasa ka zo ka fara wannan sana'a ta rake wannan sana'a ta rake na zo ne domin nima na koyi yanayin kasuwanci na san yanayin yadda ake sana'a haka na rake to kamar yanzu ka kai shekara nawa kana wannan sana'a a nan garin ko Allah na kai shekara daya nana yin wannan sana'a na rake ganin cewa a nan zaka kalla kaman wani birni ne da wasu suke ɗauka kaman birni ne na ma'aikatan gwamnati shin kai kayi karatun boko kuwa shin na yi karatun boko O Na yi karatun boko. Ok, uh, kaman zuwa wani mataki ka kai na karatunka? Kai ban yi ban ɗau mataki da yawa da dama ba. Kaɗan na ɗan taɓa ne shine sai na bar shi sai na koma na arabi. Kaman ka yi firamare ne ko sakandare? Na yi sakandare ne. To yanzu uh, kamar yanzu uh, jarin wannan rake da kake saidawa haka da nake gani yanzu haka ya kai na nawa. jarin rake na mm. ya kai kamar kimanin dubu shida naira dubu shida eh. fito kamar a rana kana kamar cinikin nawa a rana kamar cinikin dubu bakwai ko takwas a wace anguwa kake zaune a nan birnin abuja ganin cewa birni ne da yake da tsadan gurin zama ina cikin billet a um, sokoro ok a nan kake zama eh. to kamar yanzu a wannan anguwa kana biyan kamar haya kamar nawa nawa kake biyan kuɗin haya a wata ina biyan kimanin haya kamar naira dubu biyar a wata guda ba ka ganin cewa kamar wannan sana'a da ka zauna a gida can garin ku jigawa kana yin ta ba ka ganin da ta fiye maka ko kana ganin a nan za ka fi samun alheri ina tunanin nan kamar zan fi samun alsheri shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.